sirkan shi sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakken bidiyon da al'umma a jihar sokoto suka fito zanga-zanga tare da ɗaukar fansa biyo bayan kisan gillar da aka yi wato sarkin gobir ɗin kamar yadda a yanzu wato aminu boza yake cikin halin haƙula'i. inda al'umma suka bayyana cewa ba za su haƙura na kisan gillar da 'yan bindiga suke masa ba a daidai wani lokaci kamar yadda kuke kalla wani daji ne da al'umma suka fito suna kabbara suna roƙon allah subhanahu wa ta'ala akan yi maganin waɗannan 'yan ta'adda da ke kashe al'umma arewacin najeriya kamar da muke dauke da cikakken wannan bidiyo kai tsaye inda yanzu al'umma su nuna cewa ba za su lamunta ba sai sun dauki fansa kamar da kalla a cikin wannan bidiyo sai dai fa daga bisani ma'aikata sun nuna cewa ba zai bar wato mutane su dauki fansa a hannunsu ba domin hakan ya saba doka da kuma constitution na kasa sai ba al'umma suna ganin cewa ya wannan hakan ne kadai za su samar da mafita domin ko 'yan bindiga suna ci gaba da cin karnukan su ba babbaka musamman a yankin sabon birni da ke jihar sokoto inda anan ne garin gobir yake inda kashe sarkin gobir din inda 'ya'yansa da 'yan uwansa da ragowar al'umma suka nuna cewa ba za su lamunta hakan ba domin ko aminu Bozo dole ne sai an ɗauki mummunan mataki a kansa duk da cewa aminu Bozo ɗin ya fito ya kare kansa a daidai lokacin da wato nasir adam elka ya tattauna da shi inda ya bayyana cewa ba shi da sa hannu ko kuma wata masaniya akan kisan gillar da aka yi sarkin gobar ɗin sai dai fa kowa ya sani cewa a wani bidiyo da muka muku a baya a wannan tasha tamu ya bayyana cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkin ya fito ya bayyana cewa 'yan bandaga suka tabbatar musu da cewa aminu boza ɗin ya ba su naira miliyan biyar akan su kame mahaifin nasu inda daga bisani bayan sun yi garkuwa da shi tsawon sati biyu ba a kai musu waɗannan kuɗaɗe ba su kashe shi kamar yadda a yanzu al'ummar jihar sokoto su ga cewa ba za su lamanta haka ba haka zalika suka fito suna nuna wa allah wato halin da suke ciki dai musu maganin waɗannan 'yan ta'adda tare da ɗaukan fansa akan mutanen da suke kashe al'umma suna kashe su suna sa musu kuɗaɗen fansa kamar yadda a yanzu za mu su kuma muku cikakken wannan bidiyo inda dubin da bata al'umma suka fito suka fasata suka shiga wannan jeji akan sai sun kashe waɗannan 'yan ta'adda da su kashe musu sarki za mu sako muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye amma dan Allah dana baka mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba ku daure ku dangwala mana subscribing kamar haka game da karalo sanarwa domin kuwa kan shi nake bamu damar sanar da ku da zarin ɗora sababbin bidiyo mu a wannan ce ta mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kalli wannan bidiyo ku dole ku share ɗinsa domin ƴan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai ku mana kuma a sashi mana kuma don mu tabbatar da ra'ayinku ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla To kamar dai da al'umma ku kalla a cikin wannan bidiyo da muka wannan shine bidiyo kai tsaye daga sabon birnin jihar sokoto inda al'umma suka fito zanga-zanga tare da nuna rashin wato yadda su akan kisan gilla da aka yi sarkin kofar din inda suka shiga jeji kamar da ko kalla a cikin wannan bidiyo suna son sai sun dauki fansa akan waɗannan yan bandaga wanda kowa ya sani cewa yau tsawon kwana biyar kenan da yan bandaga suka yi sarkin kofar din kisan gilla wanda hakan ya dace ce kuce da kuma rigingimu a kafafen sada zumunta da kuma wato jihar sokoto din musamman a yankin sabon birni inda nan ne mahaifar wato sarkin kofar din sarkin gobir ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna mai matsayi na uku a jihar sokoto haka zalika yana ɗaya daga cikin sarkin da wato yake tsawatarwa da 'yan bindiga tare da yi wa wato tare da yi wato sarakunan gargajiya da kuma 'yan siyasa nasiha da kuma wato nuna musu cewa ya kamata a taimaki talakawa tare da kawo ƙarshen ta'addancin da ake a arewacin najeriya daga basani bayan ya yi irin waɗannan maganganu ne ɗan bandaga suka yi garkuwa da shi suka nemi kimanin kuɗi har naira miliyan 100 da wani abin daga basani suka haƙura akan naira miliyan 60 da kuma babura guda biyar sai dai fa a daidai lokacin da 'yan uwansu suka yi yunkuri za su haɗa waɗannan kuɗaɗe wato deputy gwamna na jihar sokoto ya bayyana cewa su ne za su kai wannan kuɗi inda aka ɗau wato sati biyu ba a kai wannan kuɗi ba daga bisani 'yan bindiga ɗin su kashe shi al'umma suna tambaya cewa menene dalilin da yasa aka kashe wato sarkin gobir ɗin domin ko wasu daga cikin manya-manyan mutane idan an kama su an nemi kuɗi gwamnati tana sauri ta ba amma menene dalilin da yasa ba a bada kuɗin da aka karɓo wannan sarki ba muna so mu ji menene ra'ayinku a sashin mu na comment sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ruguza duk wanda yake da sa hannu da ta'addancin da ake faru da ake yi a arewacin najeriya mun gode da sauraron shirin mu ko ta lafiya yanzu yanzu gaskiya ta bayyana tsakanin hamisu breka da kuma rikiya musa inda gaskiya ta bayyana akan cewa a shirye ba hamisu breka ne ya fito tona wato jaruma wato rakiya musa wato asiri ba ba dai wato jaruma hadiza gabon ce a daidai lokacin da ta tattauna da ita a gidan jarida hadiza gabon official kamar yadda muke ɗauke da cikakken wannan bidiyo kowa ya sani cewa yau tsawon wato kwanaki da dama ko in ce watanni da dama inda wasu daga cikin al'umma suke tunanin cewa hamisu bireka ne mawakin da yaudar da ruwa musa a masana'antar kaniwood wanda kowa ya sani cewa a baya an san su a tare kuma sun daɗe suna soyayya sai dai kuma daga bisani gaskiya ta bayyana inda hamisu bireka ɗin ya fito bayyana cewa babu wata soyayya su da rakiya musa inda daga bisani wasu suke ganin cewa jarumi wato mawaƙi kuma a masana'antar kanu din ne a musu bare kayo da ruwa to rakiya musa sai dai daga bisani kuma gaskiya ta fito ta halinta inda ya bayyana cewa babu soyayya a tsakaninsu inda kowa ya bayyana sani cewa rakiya musa ta tattauna da jaruma hadiza gabon a ofishin hadiza gabon tv inda ta bayyana irin soyayya da kuma hali da ta shiga mawuyacin hali na san wani mawaƙi a masana'antar kanu din wanda wannan dalili ya sa wasu da dama suke tunanin cewa mawaƙiya masu farka ne hadiza gaban ce silar fasa wannan kwai wanda wasu suke tunanin cewa wato hadiza gaban ce ta kuma wannan wata wanda aka ɗauka wata biyu ana tattauna a kanta wanda kawo yanzu ɗin rakiya musa ta bayyana cewa ta fa wa allah komai sannan za rayuwa kamar yadda take